wa'ana alihi wa sabihi wa mani ta dabi alihi wa tamtaka bi sunnati yi ila yau biji amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فائدة فائدة وأكثر الإمام الأوزاعي والزبيدي إمام الأوزائي ده إمام الزبيدي في إنكاري والثوري وأحمد ده سفيان الثوري وغيره ده إمام أحمد ده ولنسى لفظ الجبر في إنكار لفظ الجبر ده باشر لكتشين ألفاظ الشر نعم في النفي والإثبات وزن كوري وهذا ثبت الواحد وذلك لأن اللفظ الجبر مجمل domin lafazin jabal mujmal ne shi kaga mujmal kuma ya tamilu ne gagari shi mujmal yana bukatar bayani yana daukan bayani misali idan lafazi ya zo mujmal yana buƙatar mubayyin fa innahu yuqal jabara al-abu ibnatahu ana cewa uba ya ainihin tilasta wa diyarsa ala nika kan yin aure uba ya tilasta wa diyarsa akan yin aure wa jabara al-hakim rajulan ala dai imani shi kuma shugaba ya tilasta wa mutum akan sayar da dukiyarsa kaga wannan yayi amfani da karfi an gane an yi abu shi da jabara eh, wato ya tilasta wa mutum ya siyar da dukiya don ya biya bashinsa da zalika akrah ma'anan wannan ina kya wato akrah ma'ana zalika akrah ma'anan wannan ya tilasta mai akan yin hakan laisa ma'ana wa annahu ja'alahu muridan li zalik ba wai ma'anan shi shi yana nufin haka bane mai dara nan wa annahu ja'alahu muridan li zalik eh ma'anar shi ba wai ya sanya shi mai nufi bane yana ce ya tilasta wa mutum ana tilasta wa mutum ga abin da ya fi karfin shi ba abin da ya nufa ba ba wai ya sanya shi mai nufi bane wanda ya zaba ganin daman shi in an tilasta ma ai ba zaɓin ka bane ai ba ganin daman ka bane A gani akwai wanda aka tilasta mai akwai wani hadisi a cikin motsa an tilasta ma wani mutum ya zaki matan shi an sa mai bakari aka ce ya zaki mata ko a kashe shi suke to na saki matata zai ce sai ce dubu ya faɗa da yawa kuma fahimci wannan ko kaga wannan ya faɗa ne kawai saboda ya kubuta wannan ba wai da zaɓin shiga ne ba da ganin damar shi bane wannan shine jabara na an ce jubira an tilasta mai akan yin wannan abu muhtaran muhibban lahu radiyan bi eh ba wai ba wai da zaɓin shi bane ba wai yana so bane ba wai ya yarda da shi bane wala jabariya ah, sabu في القهر sun wa yan jabariya sun kutsa cikin matsalar kadar na da barna bayyana ba tare da sun samu wani hujja bayyana ne ba da kitabu da sunna zalika adkhalahu musallam fi qadariyya shi yasa suka sanya su daga cikin wato masu suna kasan asalin kadariya masu inkarin kaddara kuma daga baya salaf rizka da su ma suna kiransu kadariya Kiran kadariya kana biyu ne inda salaf akwai asalin kadariya da suka bayyana zamanin sigaru sahaba irin sa Abdullahi bin Umar a gane ku to irin wayannan su ba su yarda da kadara bane sun wayannan sun zo bayan sahabbai sun kare kusan mafi yawan sahabbai ba su ba san da su ba to wayanda suka rayu a zamanin su sai suna kiransu jabariya sai kuma aka samu suna kadariya saboda su sun yi guluwi wajen tabbatar da kaddara su sun wuce gona da iri wajen mai wajen tabbatar da kaddara wannan shi za aka samu suna kadariya kuma sakin ana suna rabbi kadariya suna rabbi ga bangarori guda biyu ne masu korewa da masu tabbatarwa نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فائدة مهمة fa'ida muhimmiya haka shiyawun la yajuzu tagiru akwai abubuwan da baya halatta ma a canza shi fatawa shekul islam rahimahullah daga cikin fatowar shekul islam Allah ya masa rahama dalika da sabilil misali. daga cikin wannan akan hanya na misali tilawatul qur'an wa qira'atul azkar eh tilawon qur'ani zai yi tilawon qur'ani a canza shi misali kaga tilawon qur'ani dole ne a bashi tauqifi ba zai yi a yi tilawan qur'ani da farisanci ba ba zai yi a yi a tilawan qur'ani da najeriyanci ba dole ne za yi tilawa sai ya zama to bi lisanin arabiyyi kama nuzila da harshen larabawa wanda yake bayyananne kamar yadda aka saukar da shi aka za karanta shi saka duk da cewa malamai sun yarda a fassara wasu al'amura na addini a fassara qur'ani da larabci sun yarda hudu ba shi ba a san shi da larabci to akwai wasu abubuwa na addini wanda ba zai yiwu a fassara da larabci ba dole ne in za ka koyi kana sun qur'ani dole ka koyi da larabci shi in za ka yi tilawa dole ya zama da larabci in za ka yi azkar dole ya zama da larabci na abu duk da ajawanci a'a dole mutane da larabci da larabci za su zana dukkan su gaba daya wanda ba dole da larabci za a yi shi wanda ba tilawar ƙur'ani dole da larabci za a yi an ba ba fasara irin wannan fasara shi da wani da fasara yau da shi za a bashi to inda ba ta hausa ya zama to shi tilawar ƙur'ani za a bashi ne da larabcin sa ko eh, tilawa za a bashi da haka nan wannan azkar za a bashi da larabcin tayya irin su tayya din nan za a basu ne salatin annabi duk da larabci za a basu ba zai yiwu a fassara ba zai yiwu a fassara shi da wani yare ba na goma ila zai zai karanta shi a shi hudu ba za iya shi hudu ba ana fassara da wani yaren ya haɗu wato wama ila zalik na na wama ila zalik da abin da ya kama da wannan wa ila idza kana jami'u ahli bilad kuma in ya zama to dukkan mutanen gari ko kuma mafi yawan mutanen gari hamunan a bi lugha arabiyya suna fahimtar magana da luga larabci Fala ya al-udul an fala yajuzu halatta a kauce da gari shi zuwa ga waninta inda ana jin larabci to bai halatta a kauce da gari shi zuwa ga waninta min al-lughat al daga lugogi yarurruka wanda suke ba na larabci ba amma zai yi wa ce ga wani gari duk mutanen garin na fahimtar larabci in ba larabawa ne su lalle larabawa amma mu ajamawa duk garin da yake na ajamawa waɗanda ba sa jin larabcin su fi yawa irin sudan sudan misira a zan misira sun larabce ne amma sun fi larabe larabci su mutanen misira asalin su suna su suna da yaran su amma yanzu larabci yanzu da wuya a layin cewa mutum bisira sun riga sun zama larabawa sai sa su a wajen su ba balarabe shi na misira su kasance ne wai kai gudu ba wato ba da ka ba su a nasu surutu za ka yi gudu ba a da lissafi a ainihin a muzakira da ka rubuta don gudu ba ka ajiye shi kawai ka yi ka ka shi ne ka burge saka mutumin da ya samu tarbiyya da mijin ratan zai hudu ba haka yake su kuma yan saudiya ka rubuta hudu ba ka karanta ya fi a gane don da abin da mutum ya rubuta zai tafi kan tsari in ma ka manta za ka duba littafi ka ka ga abin da ka rubuta ka shiga ba wanne ne Eh. Eh. ba gazawa ba ne su kamar ya zama ta'ur na saudiya kasan su misala mafi yawan al'amarinsu akwai alfahari da larabci ko su ba misira ya ko ya fi a cikin larabawa yana da murya wajen gudu ba fiye da yan saudiya wajen daga murya an gane da kuma ji da larabci inda in yana yi kamar yaren ma nashi ne <laughs> shi ne kasan ya fahimci abu da kyau zai ringa yi cikin walwala da nishaɗi wanda ya ringa abu da kyau yanzu ka samu mutumin da ya karanci hausa da kyau yana yi kai kanka zai kayi sha'awar karantar wacce saboda fannin shi ne ya goge a kan abu eh, shi ne نعم بسم الله الرحمن الرحيم هل ماذا لك يا suna rike wani suna an ce amma ce wajen abin da ya shafi ko da ka haka shi karantawa nazarar ya karanta mutum yana dubawa yana karantawa da wani uce mutum wanka, za ga wata aya a akwai wata da kacin zama kasar yau da gobe yau da gobe za a gane cewa shi kayi kuskure eh, akwai wanda ya daɗe a cikin aya na suratul ma'amalan ma'arif din nan min azabi kira a wal ahad ne ba menene min azabi mai izin bi bani ce min azabi yau mai izin saboda ya saba da larabci ya wani mujirin لو يبتدي من عذاب يوم إذن يجيبه أخوة قراءة يوم إذن فما قراءة ليكي ورش أحب ليكي سيقول ترى هيد فرمي يارو يلون أمي إتمالا كسرى يجي زي موزو خمزيجا كسرى كريجي لم أموت النار كلي تايد وترى زي جارو كرا قولي شير خشمة في بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق الذي لا يشك فيه أن عاقل gaskiya wanda duk wani na ƙasa ƙasa wajen hankali baya shakka a gare shi anna kullu wasfi bihi nazza lalle kowanne irin sifa wanda Allah ta'ala ya siffanta kanshi wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi Allah sallallahu alaihi sallam ya siffanta Allah da shi zahirul mutazadir minhu as-sabiq ila fa wato abin da yake zahiri wanda yake gaggawan afkowa cikin kwakwalwa man fi qalbi as-sabiq ila mai gaggawa wajen mai gaggawa zuwa ga fahimta min ah, man fi qalbihi shay'un min al-iman duk mutumin da a cikin zuciyar shi akwai wani abu na imani abin da ya kamata ya gaggawan fahimta wa tanzihu ta shine at-tanzihu ta an Fasil shay'in min sifatil hawadith shine tsarkakewa cikakke daga kamanta wani abu an gane ku daga kamanceceniya da wani abu daga siffa na halitta an gane ku قال وهل وهل ينكر عاقل ان السابق الى الفهم shin mai hankali yana انكار cewa lallai abin da يكي gaggawa zuwa كقولوا kwakwalwa ga da abin da yake ana gaggawa, riskan shi da gangadin mai hankali wa munafatu wa khaliqu lil makhluq shine ainihin wato korewa korewa kore ainihin halitta da makhluki a wajen zaki cewa da da da mai halitta da mai halitta da wanda aka halitta wato zatin ya bambanta ba zai yi a ce Allah da bawa zatin su ba bane da kuma dukkan sifofin za a wallahi la kiro zalika illa mukabir wallahi ba mai inkarin wannan sai mai girman kai an ce yadul layi ko aydihim abin da ya kamata a yi gaggawan fahimta shine hannun Allah sama da hannayensu amma hannun ya kamata mu yi tunani hannun irin na halitta ne ya kamata a ce kullu sifati kamalin layi ta'ala a'laha duk wani sifa na kamala Allah ta'ala shi ke da sifa na kololuwa in an ce hannu to kada ma ka yi tunanin cewa wai hannun Allah da ne ke zana halitta in an ce fuska kada ma kwakwalwar ka yi kai zuwa ga nan Allah ta'ala dama ya riga ya faɗa laisa ka misali shay'un mutum da Allah ya faɗa a ashe duk sifofin Allah gaba ɗaya ba daidai bane da sifan halitta kawai sun yi tarayya ne wajen suna amma sun bambanta a wajen me a wajen kaifiya alam tara anna sayfa yanqusu qadaruhu idza qila sai ba amzamil al-aswaq shin ka gani takobi darajar shi yana raguwa in an ce takobi ya fi sanda kai bi ka rage takobi annabi da zarar ka zo ka ce fuskan fuskan Allah da na dan adam daidai ne ya nuna gaba ɗaya baka zama darajar Allah ba an gani da zarar an faɗi siffan Allah ka ɗauka siffan Allah nashi ne shi kaɗai an gani siffan kuma halitta nashi ne ba abin da ya haɗa sai suna kawai an gani na'am la wallahi la yumkinu zalika illa muqadir hmm. wal jahil wal jahil al muftari alladhi yaqumu anna zahira ayat al sifat ma shi jahili mai kirkiran ƙarya wanda yake rayawa wai zahirin ayoyin sifofi ba sa dacewa da Allah wai ka karanta sifa zahirin shi bai dace ga Allah ba in an ce ar-rahmanu ala al-arshi sawa wato ka fasara shi zahirin cewa Allah bai rahama ya daidaita kan al'arshi bai dace da Allah ba in an ce waje a rabbuka ubangijinka ya zo ce wannan magana bai dace ga Allah ce Allah ya zo ba an bai zuwa ayi to su suna da wannan fahimta kullu man alaiha fa'al wa yabqa wajhu rabbika dukkan abin da ke duniya gaba ɗaya mai karewa ne sai fuskan ubangiji ka ce wannan fasara shi da fuska zahiru ko gairu murad ya ana kufrun wa tashbihun suka ce fasara shi ala zahiri kafirci ne kuma kamance kamanceceniya ne da halitta in ka ce Allah ya daidaita kan al'arshi kafirci ne wannan magana Allah ta'ala yana da hannu kafirci ne wannan magana Allah yana magana duk abin da ka faɗa zahirin shi gairu murad in kai nufin zahiri to zahirin kafirci ne na'am innama jarra ilayhi zalika tanjisu qalbi yau abin da ya janyo shi zuwa ga wannan shine ya najastar da zuciyansa kan min ne kan min a gani da yawa akwai mutumin da yake inkarin magana ingantacci wa afatu huminan fahimin saƙini an gani ku aiban shi daga mummunan fahimta ne sai ga mutum yana inkarin magana ingantacce alhali kuma mummunan fahimta ne yake da shi dan an ce Allah yana da hannu menene illar da ke cikin shi eh yanzu an ce kiyashi na da hannu ba shi da hannu mota na da fuska to yanzu da zarar an ce mota na da fuska sai kuma ya zama daidai da fuskan mutum kaga ba haka bane kowanne wato fuska sunan shi fuska an gani an yi tarayya wajen suna amma an bambanta wajen mai kaifiya an gano wani ku. Ku kaga wannan shirya abin da ya kamata a fahimta cewa ana iya cewa wana na da fuska kiyashi na da fuska giwa na da fuska mutum na da fuska ko a sannan za ce Allah yana da fuska sun yi tarayya wajen suna fuska fuska fuska amma sun bambanta a wajen mai a wajen kaifiya kaifiyan ya bambanta ba ɗaya ba ne an gano wani ku saboda haka Allah ta'ala yana da fuska dan adam yana da fuska sun yi tarayya wajen suna Allah yana magana dan adam na magana Allah yana ji dan adam na ji sunan ne daya amma kuma bambanci tsakanin siffan Allah da na halitta zai iya ruwa ma ya fi bambanci tsakanin samai da kansai yanzu bambanci tsakanin kaban giwa da na shi yaya a duka ainihin halitta ne kowane yana da kafa sai wani ya ce tun da ka ce kiyashi na da kafa to ka kamanta kiyashi da giwa yaya to kaga wannan akwai matsala a cikin kwakwalwa din eh na'am ah, yace fa dahu shu'um tasbih ila nafsi sifatillah jalla wa ala sai ainihin shu'umci na tasbihi sai ya janyo shi zuwa ga kore sifofin Allah subhanahu wata'ala wa harimin imani da rashin imani da zarar an ce Allah ya ce yadullah to wannan tunanin shi kawai tunda an ce hannu dole ya kama da na halitta to wannan dole ya kama da na halitta din shi ke sanyawa zai ta kore sifofin halitta sifofin Allah ma annahu jalla wa ala huwa alladhi wasafa biha nafsa duk da cewa Allah ta'ala wato shine wanda ya siffanta kanshi a Qur'ani ya gaya mana yana da hannu yana da fuska Allah yana zuwa yana daidaituwa yana kaza وكان هذا الجاهل مشبها اولا to sai zaman to farko dai wannan jahilin sai da ya fara kamanta Allah da halitta in an ce ar-rahman ar-arshi tawa to kokolwar shi kawai ana magana istawa din nan tunanin shi halitta ai halitta ga yadda take daidaita to tun da yawan nan tunanin to nan take sai ya sori ya kore wa muhaddilan zaniya eh wato ma'ana farkon ya fara tasbihi daga bayan sai zai yi sai ya tamili sai ya kore sifofin Allah din farsaka ba ma la yaliku billah ibda'an wa intihar sai ya aikata abinda bai dace ga Allah ba tun farko da kuma ƙarshe yadda Allah ya foka yi hannun Allah saboda kai kai in an ce Allah na da hannu kai ya yi muni in an ce Allah na da hannu an kamanta Allah da halitta yanzu mai kamata a yi a kore sai su yi tori su kore in suka kore sai su ba ta wata ma'ana in an ce yadda Allah ku ce kudaratullah na da a ce zuciyar shi ya san Allah kamar yan baki kamar yadda ya gabata fahiran min da a ce zuciyar yana girma Allah kamar yan baki kuma dahiran min aqdar tashbih kuma ce ya tsarkaka lakana daga kazanta na tashbihi lakana al-mutabadir da ya kasance abin da ya kamata ya gaggawa a wajensa abin da zai tsere zuwa ga kwakwalwan shi anna wasfallahi ta'ala balighun min al-kamal cewa lalle sifofin Allah ya kai gaya wajen kamala wal jalal ya kai gaya wajen daraja ma yaqtu awhamun halaik halaikir mushabaha ma mushabaha ma yaqtu awhamun halaikir mushabaha abin da yake yanke dimuwa na ainihin alaka na kamanceceniya yana yanke dimuwa na alaka na kamancece ne ya bai da kuma bai tsakanin shi da siffan halittu sai ya zama to zuciyar shi yi tattali zuwa ga imani Ya yi tattali zuwa ga imani da siffofin kamala da kuma siffofi na daraja A lillahi sabita lillah wanda sun tabbata ga Allah cikin Qur'ani mai girma da sunna ingantattu ma tanzini sama an mushabah tare da ainihin kamanceceniya ta cikakke daga kamanceceniya na sifofi na halitta lai daga nufin gishayu eh babu wani abu misalin Allah amma Allah mai ji ne da gani a tabbatar ma Allah Allah yana ji yana gani amma kuma a kore kamanceceniyan wannan ji da na gani da na halitta da magana shekul islam ko magana shekul islam allah ya bazar hama ya kare wakul malama an yi ayyuka na halaya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يجي هو وابن عباس ya يا فتوى da shi da ibn abbas wani ne shi magana ya da shi da ibn abbas Allah ya kara musu yadda da wani su wannan mutawaffa anha idan kana hamila cewa mace wanda mijinta ya rasu in ta kasance mai ciki ta'attadu ab'ad al-ajlayn ta'attadu maza li'an ta'attadu ab'ad al-ajlayn za ta yi idda zuwa ga mafi nisan ajali guda biyu me yake nufi da wannan cewa za ta yi idda mafi nisan ajali guda biyu mai manufar shi ta a taddu aba adal ajalai za ta yi idda mafi nisan ajalin nan guda biyu za ta duba tsakanin ciki da tsakanin ciki da haila wanda ya fi kusa wanda ya fi nisa idan cikin ya fi nisa jinin ya kusan ɗaukewa an gane ko wato sun jinin ya kusan ɗaukewa amma akwai ciki misali sai ta yi sai ta yi amfani da mi sai ta yi amfani da haihuwa kuna na dauke mana hankali na ana yi yakan yi aka samu mata ga gansu suna ciki suna haila musamman wannan zamanin mashi yawa a da can da zarar mace ta samu juna biyu hailan yakan tsaya tsuf to amma yanzu za cewa mace tana da juna biyu kuma tana al'adarta an gani to shi yasa ake samun gwarni da yawa ne dan da mace tana da mace tana da ciki ko tana shayarwa tana ciki ba ta sha ba ba al'ada da mai shayarwa ba ta yi da ciki ba ta yi zai tana yi an gane mu na'am ya ce wa haka wato ita mace wanda mijinta ya rasu in ta kasance A ita wanda mijinta ya rasu idan mai ciki ne za ta duba wanda ya fi nisa tsakanin haihuwa da kuma jini uku tsakanin haihuwa da jini uku wanne ne ya ko kuma da tsakanin haihuwa da ainihin wannan da wata hudu da kwana goma afuwan wannan magana haihuwa magana mutuwa ne ko tsakanin haihuwa da wata hudu da kwana goma za ta duba wanda ya fi nisa idan haihuwan da ya fi nisa to za ta yi idda sai ta haihu wa ulatul ahmali ajaluhunna an yaza ana idan kuma ya to wata hudu da kwana goma ya fi nisa sai a yi shi والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن ashirin wa أشهر a أناين wato shi kamar ya yi jami'i ne tsakanin nasi guda biyu yayi aiki da wancan aya da wannan aya sai sai istinbadin abadul adlai na'am walam yaqul qad ah, balagat sunnat rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tana kama yadda za ta yi aure to shi ne yayi shi ne fata wanda aliyu aliyu ya yi to shi ne ibn timiya ke cewa ga fata wanda ya yi to da yawan nan fatawa walam takun qad balagatum sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wato sunnan manzon Allah bai kai gare su ba fi subai'atul aslamiyya game da ita matan nan mai suna subai'atul aslamiyya radiyallahu anha haitu afsa'a annabi sallallahu alaihi wasallam bi anna qad tuhiya an har zawjuha sa'ad bin khawla alhali lokacin nan mijinta sa'adu da kaula ya rasu ai su aftan annabi sai manzo Allah sallallahu alaihi ya bata fatawa yana iddataha wasu wasu wasu hamla cewa lalle ta shine ta sauke cikinta iddan shine ta sauke ciki ta haibe yaro an gane to kawai idan mace na da ciki ko da saura kwana biyu ta haihu sai mijin ya rasu ba maganan wai abu adul kawai za ta yi amfani da kawai tana haihuwa tana haihuwa ta gama ta kaba shi kenan wafta huwa wa zai an gano wannan ku ka ganin wajen ibn taymiya na nuna mana ga aliyu bin abi talib ma jalalatihi wa ilmihi yayi istinbadi yayi kuskure to idan har zai istinbadi ya kuskure alhali ya fi kusa a yana kusa da da ahadun nubuwa kuma yana ma zamanin annabta din to ya za a yi a ce su imamu abu hanifa su imamu na mali su imamu na shafi su imamu na amala cikin da za su kuskure ba zai yi a babu ilimi wa yadda za a hada ba zai yi wa hada ba to sai zama to wa'annan gasar ibn taymiya yana kawowa sai nuna mana babu wani malami a duniya da ya wuce kuskure mutum tare yake da shiga goma ba ba zai yi mutum ya zo ce ai ga ai saboda haka malamin shi na mazhaba in kaga ya ba da fatawa sabanin hadisi to ya san hadisin da bai inganta ba haka ke cewa in ya ba da fatawa sabanin hadisi ya san hadisin da bai inganta ba to haka ce haka za ga wani lokaci abu hanifa sai ya bada fatawa ɓanin hadisi sai shi kuma malik zai aiki da hadisin to shi malik hadisi ya inganta wannan kuma hadisi bai inganta ba to ya abin yake hmm? to saboda haka sai ga hadisin da yanzu yake shan wahala duk malamin da ya ce bai inganta wani zai aiki da shi ba to kai sai ka ce to tun da kaga malamin ka bai yi ba tabbas haka hadisi yake shi wanda zai tun da kaga Malamina ya yayi tabbas hadisi ya inganta to ne gaskiya kuma kuma hadisin dai guda daya kawai hadisin yana inganta ne in malamin ka ya dauka in bai dauka ba duk inganci bai inganta ba haka ake wa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa هو وزيد وابن عمر وغيرهم رضي الله yayi fatawa da shi da zaid da ibn umar da ده sa shi ali bin abi talib kenan ba Allah ya ƙara mu yarda لأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها cewa ita mace wanda aka yi mata aka yi mata auren tafwidi mai auren tafwidi nikahun mazkutun anhu anil sadaq wato aure wanda aka yi shiru ba a mace sadaki ba kawai an ba wato waliyin wacce ya aurar da ita ga wani an gane ko jama'a ku da aure tsakanin su waliyin wacce ya aurar da ita ga wani jama'a ku da aure tsakanin su sai a gama da aure a watsi ba a mace sadaki ba an gane shi idza nakatumul mu'minat summa dallantumuhunna ah, na min gairi min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taduna an famati hunna wa sari hunna sarahan jamila to idan mutum ya aka daura aure ba a bata saraki ba to yanzu idan auren ya rabi yaya an gane nuhu ko kuma idan mijin ya rabi yaya to da aliyu bin abi talib da zai da abdullahi dan umar su suna ba da fatawa cewa ita fawwada idza mata har zawjuha fala mahara laha idan ta ya rasu babu sadaki a garinsa ba za a biya ba shikenan tunda ba a sadaki ba wajen kullun aure ba a yanka an san ko nawa bane ko da an yi dukuli ko da an yi dukuli wannan fatawansa ne ba ba wai ake fatawan hadisi ba da lam takun balagatum sunnatu rasul akwai ne kawai gairin musamman gudawa na? in mata ta yi zama ta da za a yi سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم براءة بروعة بالتواشي سنة من ذا الله بي كي غريز با dangane da matar nan mai suna barwa abin tuwashi radiyallahu anha an gani ita an yi auren tafwidi da mijinta ya rasu kuma aka ba ta sadakinta dama al-maut kal dukhul mutuwa dama kamar dukhuli ne mai hadisin barwa bin tuwashi tafsir mu'min عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود إنه سئل عن رجل تزوج imra'atan walam yufran laha sadaqan walam yadkhul biha hatta mata wato hatta mata bai take ta ba hayyar su shi wannan kaga bai take ta ba kamar yadda ka faɗa bai take ta ba hayyar su sai bai masu yace laha misul sadaqi nisa'iha la wa kasa wala shatala ita tana da misalin sadaqin mata irinta za a duba mata irinta masu ilimi irinta wanda sun fito a babban gida irinta to nawa ake yanka musu sadaki shine ma'ana laha mislu sadaqi nisa'iha la wa kasa wala shatar tana da misalin sadakin matanta babu tauyewa babu kuma wuce gona da iri wa alaiha al-idda wala ta idda wala hal miras wala ta gado an gani sanan wajen sai ma'akil bin sinan al-ashja'i sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qada fi barwa bint washik imra'atu imra'atu minna misra allazi qadaita manzan Allah ya yi hukunci ga matan nan farwa abin tuwashi wata mata daga cikinmu ya yi mata hukunci misalin yadda ka yi hukuncin nan fa fariha biha ibn mas'ud sai ibn mas'ud ya yi farin ciki da wannan an ce istinbadi shi ya yi daidai da sunnan manzan Allah yana daga cikin karama na waliyai idan mutum bai samu nasi ba sai ya yi kiyasi ko ya yi ishtihadi ba zai ga ishtihadin ya dace da nasi galiban sai za ga an ce abu hanifa yana da irin wannan mafi yawa fatawan shi da kiyasi yayi a sai ga kuma da yawa daga cikin fatawan shi ya dace an gane wannan ko to irin wannan shirya abin da ya faru sai abdullahi bin mas'ud ya bada fatawa daidai da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu fatawa na abdullahi bin mas'ud ya zo ya fi fatawa nawa fatawa na aliyu bin abi talib amma a cikin zuwa ya fi ilimi aliyu ya fi shi ilimi ne sa ba kusa ba amma kuma sai gashi nan ibn mas'ud ya bada fatawa ya fi nashi dan a wasu idan har an fika ilimi to ya akai kai ya ganowa ka ji wani shugaba ya akai malam wani bai gano ba kai ka iya ganowa a suka ce zalika fadlullahi yuti man yasha wannan falalan Allah ne wanda yake ba wanda ya zo duk ilimin mutum Allah zai iya koye mishi wani abu Allah ya nuna cewa ba kai gajiyayye ne babban malami za ga wani lokaci al'amari ya ɓace masu sai ɗalibin ɗalibin ke gano wannan ba kake yawa bai ta ɓangaren shi dama can haka Allah ya ɗan adam yuridu Allahu li yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa shi ɗan adam dama da'ifi ne shi an gano wannan ku saboda haka kun gani wata wanda Aliyu bin Abi Talib yayi da Zaid da Ibn Umar yayi karo da fata wanda Ibn Mas'ud yayi to yanzu ya zamu yi mu auna waye daidai daga cikin su wa martalafa fiye a imma au gairuhu fa marjuhu ila kitabi wa sunna fa ma qama bihi dalil qubila ma al-intizar lil mukti min mujtahid al-umma fa kan zamu duba ne sun samu sabani sai a koma zuwa kitabu wa sunna ne nasi na kitabu wa ya goyi bayan shi waye goyi ya goyi bayan sai mu anan wajen zamu yi riko fahimta na abdullahi ibn هذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan babi ne mai fadi wato abin da aka ciran toshi daga sahabban annabi yana kaiwa adadin irin jidda yana kaiwa adadi mai yawa ba kaga sahabi wani ga istinbadi yayi yayi ba daidai ba shi wa sahabi wani shi wa sahabi wani to waɗannan manyan manyan sahabbai sun yi kurakurai a wajen fatawa to Abu hadifa ne zai sha Imam'u na Malik zai sha Imam'u Shafi zai sha Imam'u Ahmad zai sha ibn taymiya zai sha bin bas zai sha na fata gani? abin da yasa da kawo wannan akwai mutanen da suke ajiye fatawar imam mali, sai su fifita fatawar ibn bas ko fatawar ibn usaimi to wa'annan ɗaliban ɗaliban can ne amma kuma ba wai kawai ana ɗaukar fatawar mutum bane don kasancewar shi malami ko ɗalibi ana ɗaukar fatawa ne in ya dace da sunna na ba gane ba zai yi ka ajiye fatawa in dai fatawa da ka ake ɗauka to za ka ɗauki na sama ne inda da ka ake ɗauka yanzu inda da ka ake ɗauka fatawa za mu ɗauki na aliyu ne ba za mu saurari ibn mas'ud ba ko wanda shi ne na'am a sharhul masail sai ce wa ammal manqul an minhu an gairihi amma abin da aka ciro gare shi daga wasu su na kurakuran wasu malamai wanda ba sahabbai ba daga cikin salaf fala yumkinu ihada bihi fa innahu uluf ba zai yiwu a iya kewaye shi ba saboda dubairi kuskuren sauran malamai wanda aka ciranto ba za a iya cewa don dubairi kurakuran a gane ko بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكانوا في الجاهلية يعبدون الله ya kasance a cikin jahiliya suna bautan Allah ya ashiya a kuma suna bauta ma abubuwa da yawa ومنها عبارة الأولياء والصالحين أي daga ciki suna bautan Allah kuma suna bautan waliyai da salihai suna haɗa guda biyu kamar yadda ya faru ga mutanen Nuhu lokacin da suka wuce gona da iri dangane da salihai an gane ko suka dauki haƙƙin Allah suka ba salihai wadda wasu wa'a wa yabusa malam wadda da malam yabusa da malam yauka da malam nasra wa'annan manya-manyan malamai ne tsakanin annabi adam da lu A gane wani ku da suka rasu sai mutanen su kuma suna bauta musu har ya zama sun bauta wa kaburburan su min dunillah kuma bayan Allah ko kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya faɗa da suka rasu sai ɗaliban suna so su saka wa malaman su ce wa'annan malamai sun daɗe suna karantar da mu aqida bai dace mu manta da irin wa'annan malamai ba to yanzu yaya za a yi a ringa tunawa da waɗannan manyan malamai shine aka zauna ana mitin a kulla wannan a kwance wancan a kulla wannan a kwance wancan sai ƙarshe shedan ya fahimci waɗannan mutane suna neman mafita sai shedan ya nema musu mafita shedan ya zo an gane ko sai ya zo in ma ya zo a siga na ɗan adam ko kuma ya zo ya musu wasu wasu a kunnan su shedan da ya zo shine sai ke cewa ai abu ne mai sauki malaman ku sun rasu kuna son gurin da tunawa da malaman abu ne mai sauki kowane malami a yi gunki irin shi mai fuska irin nashi jiki irin nashi a ajiye wannan gunki a majalisin shi mutum na zuwa wannan majalisi ya kalli wannan gunki zai ci Allah sarki ga malam Allah ya ci kan malam dama wai ya zama to wasila ne zuwa ga tunawa da malam to kawai wato shaidan na kawo wannan shawara ke shawara ya samu amsuwa ko kai da ka gamsu ko kai da ba dan ka san sharrin da zai biyo baya ba wallahi da ka gamsu to wannan shine hanya mafi sauki hanyar da shaidan ya kawo kawai a yi gunkin malam a ajiye a majalisin malam fuska irin na malam ana gani za a dinga sanawa da malam cikin sauki gashi an samu mafita an gano wani ko to shine sai aka yi haka da aka yi haka ba a bauta kuma kan ba amma shi shedan ya tsana tarko ne ba na yanzu ba na shekara dubu shedan yana da hakuri inda ya san zai samu nasara zai iya shekara dubu yana binka A gani da a ce masu da'awa suna da hakuri irin wannan da ba ƙaramin nasara za a samu ba kun gane ai to shedan a hankali a hankali shedan yana ta bunsu yana ta bunsu har ya zama to asalin wanda suka san dalilin da yasa aka yi gunkin suka rasu ƴaƴansu farko wato asalin wanda suka yi ƴaƴan suka rasu sai suka rasu ƴaƴan ma sun san dalili su ma ƴaƴan suka rasu duk a lokacin nan ba a bauta ma wa'annan gumaka ba domin duk wa'annan sun san dalilin da yasa sai dai kawai a zuwa kalli malam a ce Allah sarki Allah gafarta wa malam Allah ji ansa sai abin ya zama kamar alkhairi sai da aka samu wajen shekara dubu cikin wannan hali asharatu qurun an har ya zamanto wato an fara mantawa da ilimi an fara mantawa da ilimi manyan malamai sai mutuwa suke zai mutuwa suke yi sannan kuma an daina ba da tarihi da jikoki dalilin da ya sa kai wannan gunkin kawai wata ran sai shedan ya zo ya ce wa mutane ai iyayenku da kakanni wannan suke bautawa idan ya zamanto akwai fari ya zama yunwa ya zo ko kuma babu ruwa ko waye suna roƙon wayannan gumaka ne ya zo ka da ruwa ai shi kenan zai bautan gunki ya fara annabi nu Allah ya turo shi dan ya nuna musu ba haka bane ba ga tarihin wayannan mutane da suka zo manyan malaman nan wanda suka rasu an yi wayannan gumaka ne dan a ringa tunawa da wayannan ba wai dan bauta ba ina qalu la tazarunna alihatakum wala tazarunna min wadda wala suwa wala ya wala ya gusa wa yuqa wa nasra kace yanzu zai yi ku saurari annabi nuhu, ku bar allolin ku kuma kanku da kuke bautawa ku bar su ku bar su malam wadda da su malam suwa, da su malam kaza da su malam kaza wallahi ba zai yi ba haka annabi nuhu ya sha wahala shekara 950 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما وأخذهم الطوفان وهم ظالمون kun fahimci wani ku? to kaga ashe shekan yakan yi hakuri ya dana wani abu kuma ya dana abun warware shi aiki ne jajawur da shi tun da shi ɗan ya ɗana wannan abu har yanzu ba samu nasara kan bautan gunki ba har yanzu a duniya masu bautan gunki sun ninninka masu yin musulunci yawa in za a lissafa duniya gaba ɗaya za a ce masu bautan gunki su kashi saba'in da cikin ɗari wanda ba sa bautan gunki a ce talatin in ma sun kai haka kenan don kada ka manta da china asalin addinin china kenan wanda hukuma ta yadda da shi kada ka manta da russia kada ka manta da irin su japan irin su india wanda wayannan uh, uh, china india russia kusan an hada su su ne sun fi duniya yawa su kuma mutanen da suka fi duniya yawa su ne kuma suke bautan gunki a duniya har yanzu ba a samu nasara kansu ba duk yadda mutanen China da suke zuwa su yi muku titi din nan addinin su kenan in ka bi shi zaki za ka da wani katon gunki ko yan bebi ita yake yi bauta mai yake mai yanka yake wani jira yake ko bai in ka ce mai Allah ya ce waye Allah sai ta wani abu Allah ba an gane wannan ko to wannan tasiri ne nawa tasiri ne na shekan da ya yi wa mutanen annabin lu annabi lu din nan hudu ba na'am na'am ah, bi hujjati annahum sawirun wato sun bauta musu ne da hujjan cewa asalinsu su wadda da a da sauransu su salihai ne su wa annahum yuqarribuna ila Allah kuma lalle su suna kusantarwa zuwa ga Allah idan mutum ya rike su yana yi musu sujada yana yanka musu dabba yana alwashi da sunansu yana neman agaji da sunansu yana neman tsari da sunansu an gane ku su din nan suna kusantar da mutum zuwa ga Allah wa annahum shufa'a inda Allah kuma wai lalle su masu ceto ne a wajen Allah na wa kazalika firqatul jahiliya haka nan jahiliya ta tafi a hankali a hankali milwan suka tafi akan wannan tsari mutanen jahiliya sun tafi akan wannan tsari lokaci mai tsawo wakani ya budu da auliya wa salihin sun kasance suna bautan waliyai da salihai wal malaika suna bautan malaiku yaquluna ma na'buduhum illa liyqribuna ila Allah suna cewa ba komai za muke bauta musu ba sai dan su kai mu kusa da Allah wa yaquluna haula shufa'a wa inda suna cewa wa'annan sune masu ceton mu a wajen Allah wala ya kolo na hau layin shuraka Allah su ba sa cewa wa'annan su ne abokan tarayyar Allah wajen rubiya ba sa cewa haka ba sa cewa gumaka da waliyai da salihai su ne abokan tarayyar Allah wajen rubiya wajen halitta wajen azurtawa wajen kashewa wajen rayuwa, wajen saukar da ruwan sama ba sa cewa haka kafiran maka da duka fure na duniya sun san Allah ke yi wannan shi kadai hmm. ba sa yin tarayya tsakanin Allah da halitta wajen halitta ko wajen saukar da ruwa ko wajen azurtawa ko sauran sun san Allah ne amma suna tarayya da Allah wajen wajen bauta sujada neman tsari neman agaji alwashi halatawa da haramtawa da sauransu duk gaba daya suna yin tarayya da Allah a nan wajen wajen bangaren tauhidul uluhiyya na'am ya mai Ah, yadda suke bauta wa mala'iku su suka sanya suke suna bauta ma aljanu da sunan mala'iku masu bautar mala'iku suna bauta ma aljanu ne aljani zai bayyana gari su ce shi mala'ika ne a gani waje a lubai na kuma bayan jinnati na sama walakar alimatul jinna innahum la mudarun ai kaga akwai wata aya can suratu yi saba ini kowa ina ne ko fadin a ha'ula iyakun wa yawma nahshuruhum jami'an sun mana lil mala'ika a ha'ula iyakun kanu ya'budun Allah zai tayar da mutane gaba daya har da mala'iku da sauransu sannan sai Allah ya ce wa mala'iku kai waɗannan da ba ku suke bautawa sai subhanaka anta waliyuna min duni bal kanu ya'buduna jin aktsaruhum bihi mu'minun tsarki ya tabbata gare ka suna fa bautar aljanu ne amma sai su ce mu suke bautawa ya Allah ya zamu yi yadda bauta mana ai mafi yawan su sun yi imani da aljanu ne amma sai su dauka Aljanu nan mala'iku ne an gano wannan to wannan shi ne na inna ma yaquluna ma hum ibadullah wato su suna cewa ai waɗannan da muke bautawa bayan Allah ne wato ne lana inda Allah za su shiga tsakiya tsakaninmu da Allah su ne kamar tsari kamar mediators intermediary wato in muka roƙe za mu roƙe su mu ce ya lata ko ya ƙunza ka ba mu arziki ko ka ba mu haihuwa wai a tunaninsu sai lata ya ce to ya Allah ba su ya lata ka ba mu lafiya sai su gobe su ya Allah ba su lafiya su suna ganin kamar akwai renin wayo kamar su masu datti su dubbari Allah kai tsaye so da ka sai su dubbari ƙananan alloli sai kananan alloli su sadar da su zuwa ga Ai sun kiyasta abu in kana son ganin sarki ba za ka zo kawai ka buɗe gate kawai ka shige ba dole ne sai ka nemi izini da fadawan sarki su isar da kai zuwa ga wajen sarki to sai ka kiyasta Allah shi ma haka yake to wannan shine abin da ya janyo musu shirka tashbihul makhluq bil khaliq kamanta ainihin mahaluki da mahalici wannan shine babban kuskuren masu bautan gunki an gane a duniya ga baki daya sun yadda akwai Allah amma matsalar su ba za su bauta ma Allah kai sai su bauta ma karamin Allah sai karamin Allah ya kai zuwa ga babban Allah an gane kai akwai masu ganin ma cewa Allah ma aiki zai iya masa yawa ka ce Allah shi kadai ya halitta ya azurta ya kashe ya raye ya saukar da ruwan sama ya yi kaza ya yi kaza ya yi yawa sai akwai God of love akwai God of fertility God of kaza God of kaza akwai god of war in yaƙi za ku yi akwai zai ku dubari god of war ubangijin yaƙi shi wannan god of war din shi zai kare ku a wajen yaƙi in kana son wata mace ne kana son ta soka sai ka je wajen god of love shi ne zai sadar da kai zuwa ga wannan budurwa ka samu ta soka haka sai ka rarraba aikin a al-ali alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujaba an gane wannan ko to haka zaka sun rarraba allolin kala kala ta kuma akwai babban Allah gaba daya wa an rage mai aiki ne wa iyaz billah kaga wannan gaba daya suna gina hukunci ne da kokolwa wa ya yashfa'una lana suna yin ceto a wajen mu suna ceto gare mu wa yakribuna ila Allah zulfa suna kusantar da mu zuwa ga Allah gayan kusanci wala yusammuna ilmuhum amalahum hadha shirka ba sa kiran wai aikin su wannan shirka ba yana shaytan zayyana lahum anna hadha laysa bi shirk domin shaidan ya kawata musu cewa wannan ba shirka bane to wai ya zamu yi magana cewa mutum yana bautan gunki ne ya za ya gare ya bautan gunki yake bautan gunki da baki ne ko akwai inda ke gane bautan gunki to ya ake ya sai ya aka yi hazan bauta ayi bauta ya aikin zai yake kuma aikin da har in mutum ya zo ya ajiye wani abu ko malami ka ajiye ko shugaba ne kana mai sujada ka bauta mai ma sannan kuma kana zuwa kabari kana yanka rago kana ba da jini kamar yadda mu muke yanka rago mu ce wato mun yi saboda Allah to su suna yanka rago sai sun ba gunki jiri to ana zuwa kabarin shehu dan godiyo ana zuwa kabarin wali dan barina ana zuwa kabarin kaza a yanka rago a bada jiri ga wali dan a samu biyan bukata wannan shine bautan gunki a gani su sun cire sun cire gunki ne suka sa mutum shi yasa yake da wuyan fahimta ga mutane amma da gunki ne cikin sauki mutane za su gane ba wayannan suna bautan gunki ne ina ga wayannan in za a yanka dabba sai a je a yanka dabba da sunan wannan wali in za ka yanka dabba mai ko mu ce bismillah sai mu ce bismi wali dan marina ko bismi almujaddid a shek a usman bin fudin shikenan da ka yanka dabba sai ka yanka dabba da sunan shehi sannan kuma kana iya sujada a kabarin shehi sannan kuma za ka yi alwashi ya shehi in ka bani haihuwa ya shehi in ka bani haihuwa zan yanka rago da sunanka ko zan yi sarƙa ka ba bauta mai dan ya kamata mu san menene bautan an gane ba wai kawai dan ka aje gunki bane bautan a me kake yi da gunkin ne abin da ya bambanta yar bebi da gunki kenan abin da ake yi da gunkin dan mutum ya aje yar bebi yana zuwa ya sujada ga yar bebi wajen addu'a ya rufe ido ya ce yake yar bebi ki bani arziki ki bani haihuwa ki bani shikenan magana ya kare in zai yanka dabba ya yanka dabba da sunan yar bebi in zai alwashi da sunan yar bebi in ya shiga cikin tsanani ya kira sunan yan bebe ta kwace shi a gane wani ku hmm. allazina idza asabahum tun qalu inna lillah shi iza a saba idza asaba idza asabahum musiba idza asaba idza asabahum musiba shi yana kiran sunan yan bebe an gane ya ce yan bebe zo ki kwace ni ko ya waliyuwa ne shi kenan ya bauta mishi to wannan shi ne abin da ya kamata mutane su gane to wannan shi ne faɗan da ake kai tsakanin Muhammad bin Abdul Wahab da yawa daga cikin ƴan Shi'a da Sufaye

kyauta da kuma aka kalla masu addini da su da tsoron hakikan su wasannin gumakan suna shirka da su hatta a wuriya so wannan dubbar da shi ma'amala da abin da kawo shi a nashi da dan ɗan kudin muhammadu bin abdul ya ce haramun ne amma ya ce shirka ne babu wanda ya taɓa cewa kamar shi wala in da na ce na ce sun yadda da rubiya wala ne ka alta umma da kike cewa kul man rabbu samawati wal ardi wa ne cewa kul lillah ko duka sun duka da su san wanda bai cewa wa yake harisa wa yake tsara cewa kai Allah ne shi yana naka na rubu abu da Qur'ani ya faɗa muku Qur'ani ne ba mu da ba ko Qur'ani shi ma yake tunye ne ko kuma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina mutane kafirci wai shi ake haramun kuma ake yi amma wato kun ce to to da wannan ke da masu bautan gunki kuma kada a ce haramun da ce kawai ka ce shirka da ce haramun ne to da muna kokari mu hada ne bai bambanci da nani bambanci kawai an cire gunki ne ba a mutum ko an cire gunki aka sa mala'ika amma sai aiki ne da ne to kuma a ka'ida a ka'ida na in kai alƙalin sai ka hukunci daban-daban wannan ya saci biredi ya saci biredi a hadin sani shi ma wannan ya saka wannan bahaushe ne wannan yamuri ne wannan mere ne sun da sun da ne ya rufe ya bambanta kai na farko kai ne kai za a yi kai ne za a yake ma sauran gaba daya za a shi taron su ne kai da mutan da ne inna ma halaka man kana qablakum idza saraka fihi musharif sharif wa idza saraka fihi al aqamu alayhi alhajj to hukuncin daban-daban aka yi alhali kuma duk laifin ɗaya ne ba bambanci illa ɗaya ne na'am na'am yace an yi karatu kuma ba da wani insha Allah kula da gaskiya sai an gama a lokaci ma akai wurin وإنما هو التوسل بالصالحين وإنما هو التوسل بالصالحين الإبرة وإنما توصل بالصالحين ولن توصلين إلى الصالحين وإشفاء بالصالحين لأنه من شيطو دا صالحين والإبرة ليس بالأرواح باشر إيدا هل إيه مانا وإنما توصل توصل بالصالحين فلا أقولنا نعم بجل هذا amma yana da shi yana da shi masha Allah shi ke an la ilaha illa